alaikum assalam ta'ala da ya sake nuna mana wannan wata mai albarka wannan wata na ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 1440 muna matuƙar godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana wannan wata mai alfarma wannan wata na rahma wannan wata na gafara da yafiya wannan wata na dantarwa daga wuta wannan wata wanda Allah ta'ala yake yada ni'imominsa da falalarsa da albarkocinsa da yawa ga bayansa muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya kaddara rayuwar ta kai ga wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damar yin ibada ya ba mu ƙarfin gwiwa ya sauƙa mana yin ibadu da dama karɓarku a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala duk ibadar da ya hore mana ya sauƙa mana muka gabatar da ita muna roƙon shi ya karɓa mana wannan ibada ko muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maimaita mana irin wannan baiwa da irin wannan falala a shekaru da ke tafe na rayuwarmu ko muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan wata sababi ne na gafarar mu da muka yi ta tafkawa a rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan wata ya zama wata ne na mu. wata ne na sauyawar mu daga sabo zuwa ga da'a ga Allah wata ne na kubar mu daga sakaci zuwa ga lura da abin da Allah ta'ala ya farlanta mana ya zama na wata na janyewa daga sabon Allah daga dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta mana zuwa ga tsayuwa ga abin da Allah ta'ala ya umarce mu akai mun shigo wannan wata mai albarka Ana mu bacci saboda mun da tashin hankali ita ce matsalar kashe-kashe da kone-kone da kuma tarwatsa mutane da garkuwa da mutane wannan matsala ba kaɗan ba ta kai mana duk da ta kai a kullum a waye gari da an ce wannan gari an kai hari an kashe mutane da dama an kona gari an kama mutane an yi garkuwa da su an tafi da su an tarwata mutane ga yara ƙanana da yawa an zama da su marayu ga matan aure da yawa an zama da su gaurawa wannan da abin tashi gari ne yau yana nan gobe yana can jibi yana nan wani abu ne wanda yake ya riga ya kai mana ko'ina bala'i ne ya riga ya zama bala'i ba mu da abin da za mu yi face mu koma ga Allah ta'ala da roƙon sai ya yi wani barna kafuwa mun shigo wannan wata mai alfarma mu yi amfani da wannan wata gurin roƙon Allah ta'ala idan mun yi azumi a lokacin da muke cikin azumi mu yi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i a lokacin da muke shan ruwa mu yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi wasu mutane da addu'a su ba a mai da ita daga cikinsa akwai mai azumi a lokacin da yake shan ruwa kula ga mu dinga amfani da lokutan shan ruwan wurin yin addu'a da Allah ta'ala ya yayi mana wannan bala'i Allah ta'ala ya kawo mana dauke Allah ta'ala ya shiga tsakanin mu da waɗannan miyagun mutane da ke kai hari su kisa su kona gari kuma garkuwa da mutane haka nan ma mu duba zuwa ga Allah yana da cikin abin da zai jawo mana daukewa ga wannan matsala shine tubar mu zuwa ga Allah kowannen mu ya san inda yake da matsala game da haƙoƙin Allah a kansa mu ya san inda yake saba ma Allah to yi kokari mu yi amfani da wannan dama yi kokari mu yi amfani da wannan wata mu tuba zuwa ga Allah mu nemi Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran da muka sauka kuma mu yi nadama da waɗannan zanubai da muka gabatar kuma mu yi kokari mu kulla zuciyarmu akan cewa insha Allah ba za mu koma ga wannan zunubi ba cikin abin da ya saura na rayuwa to idan muka yi haka mun yi tuba zuwa ga Allah to idan muka haɗa tuba da istighfari da addu'a to insha Allah Allah zai kawo mana karshen wannan bala'i da ya kasa ci ya kasa cinyewa wannan bala'i wanda aka kasa shawo kansa shekara da shekaru muna roƙon Allah ta'ala a cikin wannan addu'o'i da zamu yi haka nan muna fatan a cikin wannan duba da za mu yi ga Allah muna fatan a cikin istighfari da za mu yawaita yi cikin wannan wata muna fatan Allah ta'ala ya ji tausayin mu muna fatan Allah ta'ala ya ji kan mu muna fatan Allah ta'ala ya tausaya mana ya yayi mana wannan matsala da muke ciki haka nan daga cikin matsalolin da suke damu su ne matsalolin zamantakewa musamman abin da ya shafi da tarbiyya tarbiyya ta yaran mu ana kokarin da karfi da yaji sai an bata yaran tarbiyya ta hanyar gidan talabijin ta hanyar sunazunan gidajen wasu tashoshi na setin lai ta hanyar wasu fitsararru da ke yada munanan maganganu na batsa a cikin hanyoyin sadarwa duk waɗannan hanyoyi ana kokari da su akan sai an yada albasha sai an yada fasikanci sai an yada harkar batsa a tsakanin yara to wannan mummunar dabi'a ce wanda ya kamata ita ma mu koma ga Allah Allah ta'ala ya bani maganin irin masu yada wannan mummunan al'amari ya kai ga waɗanda ke fitowa intanet su fito eh, karfafan sadarwa na zamani sai ta faɗin maganganu na batsa maganganu na ɓata tarbiyya wanda hakan ya kai mana ko tsaka bayan kokayya kura ka irin waɗannan abubuwa kamata mu mai da hankali mu tuba ga Allah mu roƙi Allah kuma mu nemi wani hanyoyi za mu kai wani hanyoyi mataki za mu ɗauka domin mu magance irin waɗannan matsaloli domin wannan matsala ce ta kai matsala muna wa yara tarbiyya ana rusa musu tarbiyya a intanet ana rusa musu tarbiyya a tashoshin eh, satellite da sauransu ana nuna ma yara cewa wannan fasikanci ba komai bane ana nuna ma yara cewa alaƙa tsakanin namiji da mace wacce take kafin aure alaka ce ana nuna musu cewa hakan daidai ne kuma ana nuna musu cewa masu wannan alaka masu wannan al'amari mutane ne masu daraja ko duk irin waɗannan al'amari dole sai mun tsaya a tsaye domin tarbiyya da wata tarbiyya bai yi wa haɗa mutumin da yake mummunar tarbiyya da mai kyakkyawar tarbiyya ayyuka na alkhairi kamiya da mutunci da kunya bai yi wa haɗa su da fitsara da batsa da rashin kunya to kaga dole ku sai yaran mu san san cewa lalle ku tsara da batsa wannan mummunar dabi'a ce sai sun san cewa kamiya da kunya da mutunci wannan ita ce kyakkyawar dabi'a ita ce masu ita su ne masu daraja masu ku tsara da batsa da rashin kunya waɗannan su ne kaskantattun mutane su ne wulaƙantattun mutane to dole sai mu sanar da yaran idan muka sake to su waɗancan kafafen watsa labaru abinda da suke nuna musu cewa masu kamiya masu mutunci masu daraja waɗanda suke da kunya waɗannan suna nuna musu cewa ƙauyawa ne mutanen da ne ba su san komai ba ba su san ci gaba ba ba abin da suka sani sai su yi ma baya wannan ɗabi'a da suke yi ɗabi'a ce ta da ta ƙauyanci kuma suna nuna musu waccan hanya ta fasikanci ta fitsara da rashin kunya da tsageranci suna nuna musu cewa wannan ita ce hanya ta wayewa ita ce hanya ta zamani ita ce hanya ta samarta da sauransu to har wannan ba karamin yaƙi bane gare mu wanda dole mu tsaya mu kuma mu san matakin da za mu ɗauka da mu magancewa haka nan daga cikin matsalar da ke damu da hanyar tabarbarewar tarbiyya akwai masu sallan magungunan gargajiya za ka zo kai ka killace yaranka in ka gama ana maganar ba za a tv kashewa kake ko kaga ana wata harka ta tallabata ko ta tallawata wani abu da zai bata tarbiyya kana kokari ka killace yaranka sai mai tallan magani ya gosiya ya saka kafir yana faɗin maganganu na batsa yana sake su suna shiga cikin gunnan yara kuma a gaban ku ko wanda ku iya kun dau matakin ku tsare yaran ku yaro ko magana ka je yana yi ta su zaka kube shi ga masa tsawa ka nuna masa karkar ƙara jin wannan kama sa shi a gaba ya gaya maka ina ya jiwo irin wannan sai ga shi ana zaune a gida lafiya kana zaune da yaranka ga ta ga uwansu a gabansu ana gaya muku maganganun batsa ana cewa ga maganin kaza ga shi kaza mai gida zai yi kaza da uwar gida zai yi kaza duk kuna jin irin wannan to ya kamata a ɗau mataki game da irin waɗannan matsalar a musu iyaka da inda ya mu da cewa lalle wuraren nan ba wuri bane da za mu dinga tallata ba ba sai da faɗin ba ne za ka tallata haja idan kana da buƙatar maganin ka ta ka tallata shi ga wanda ya zo nema amma haka kawai ana zaune a gida mutum mai gida da iyalansa da yaransa ana harba musu maganganun batsa a cikin gidajen su ko sun ki ko sun so wannan maganganun bala'i to haka dole irin wannan yana daga cikin abin da wannan abin ya zo shi mana ramadan ya zo mana muna da cikin wannan matsaloli to ya kamata shi ma mai kokari wannan mataki da zamu fara magance wannan matsaloli babu mataki da wuce roƙon Allah babu mataki da wuce tsayuwa yadda ya kamata mu yi kuma babu mataki da ya wuce duk wanda ke da hannu ya ɗau mataki waɗannan masu sai da magunguna ba su karfin doka ba waɗannan masu sai da magunguna duk shi wanda suka je akwai doka yanzu na zuwa suke yi suna kafa lasu bikoki suna zagin masu mulki har ba za a zauna lafiya da su ba amma da yake mu suke fata yaran mu suke fata tarbiyyar yaran mu suke lalatawa suna tura musu abin da bai kama lokacin su san wannan abin bai kai ba amma a zo ana ta tura musu sai su sani to ya kamata mu dan mataki da za a gyara waɗannan abubuwa haka nan wannan Ramadan ya shigo mana da muna cikin matsaloli da wasu matsalolin da muke cikin zamantakewa shine matsaloli na yawan almajirai suna yawan ƙaruwa sannan kuma yara ƙanana sannan kuma ba su da abin da za su ci wannan matsala ta dade tana dawo ta dade tana dawo wannan matsala mun sai magance ta a kowane mataki akwai hanyar da za a magance wannan matsala a matakin mutanen akwai hanyar da za a magance wannan matsala a matakin masu hukuma akwai hanyar da za a magance wannan matsala a matakin malamai akwai hanyar da za a magance wannan matsala a matakin zama da malaman waɗannan yara da jin cewa menene matsalarsu yana da kyau a san waɗannan malaman waɗannan yara daga ina suka fito a wurin wasu ke karatu ta ya suke samun abinci menene matsalarsu menene damuwarsu yaya za a a ɗauke musu matsalolinsu waɗannan abubuwa ne suke muhimmai game da matsalolinsu wanda da an samu an warware to an ci ƙarfin wannan matsala amma kullum waɗannan almajirai ƙara yawa suke ka wayi gari yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara biyar shekara shida yana yawo a kan titi babu takalmi a kansa babu riga ta kwarai duk irin ranar nan da ake kwallawa haka yaron nan ke tsire babu takalmi a kansa haka nan kuma babu wata riga ta kwarai a cikinsa sannan kuma zai tafi ina yana ta yawo yana neman abin da zai ci wani ya ci ka bashi abinci wani ya ci ka bashi kuɗi wani ya ce ka shi kaza sanadiyar yawon nan ka san da suwar za ta Sanadiyya sanadiyar yawon nan ka san da mai zai haɗuwa sannan kuma sai kai tunani wai ina lokutan karatu ne domin ko da yaushe za ka yi rana cikin zafin yake da neman abin da ci yana neman bara ya je wurin wannan ya bara ya je wurin wancan ya bara ina lokutan da zai zauna ya yi karatun sai da lokutan sun kare a wurin bara wa yaro karami ba mu tashi hankali da ya wuce yaro karami ka gan shi ai bai kusa an dan kawana ba sai kai ta saurin ya za ka ji a ce ga dan kawana ya waye gari yana zaune a gida an ce da shi babu abinci babu abincin karyawa sai an jima an tafi an fita an kawo an kawo sannan ya ta abinci kaga wanda ke da iyaye ke da tsari wannan shi ne kowa shi da ya fita ya tafi nema ina zai fada ya ya'lam to da haka wannan matsala ce dole mu magance matsalar bara almajirai almajirai su zauna su yi karatu ba tare da bara ba su samu haƙƙinsu na zamantowa wasu ma 'yan ƙasa ne kamar yadda da sauran ɗaliban karatu suke da haƙƙin cewa su ma 'yan ƙasa ne to su ma a zaunar da su a sama musu abinci a sama musu wurin zama a sama musu sutura sun ce qur'ani za ta karanta ai qur'anin ilimi to da haka tunda sun zabi abin da suke so a basu da abin da suke so a magance musu matsalolinsu sannan kuma a tsaida su su koyi qur'anin kamar yadda ya kamata idan mutane yi kamar taimake su kuma mun taimake kanmu domin wajibin mu ne a ce a cikin mu muna da barka alqur'ani wajibin mu ne a ce a cikin mu muna rike da muhaddasa alqur'ani to waɗannan sun kebe rayuwar su za su yi karatun alqur'ani da haka iyaka ce mu kuma za mu taimako na farko mu san cewa lallai karatun alqur'ani nan ana samu shi idan yaro ruwan ya turo shi ya yi da shi dan ya zo ya karatu alqur'ani idan ya zama an sanya shi hannun wanda ba qur'ani tare da shi kaga da ƙarshe zai zo ya tara shi min nan alqur'anin ba shi ba su biya wani abu da ya fara shi ba kaga wannan da yake kenan abu na biyu musawwaka musu hanyoyin da za su gudanar da wannan ta ya za ku yi karatu ni za ku karatu wani malama ne a san da malamin a san da zaman shi a san da ɗaliban da ke karkashin sa a san wani mataki za a bi a zaunar masa da ɗalibansa a jibinta masa lura da ɗalibansa wurin abincinsu da abin shansu da tsaftarsu ba sai sun fita bara ba wani irin yake nema wani irin orientation yana buƙatar orientation da wayar masa da kai nuna masa cewa za ka dinga saka yara suna tsafta a ba su lokacin wanke kaya ga lokacin sabulu lissafi a ba mu yaro sabulu ya wanke kaya ga sabulun yin wanka kullum ga yanda yaro zai tsaftace kansa ga yan lokacin da zai zo karatu ya tafi gurin kaza ga lokacin cin abinci ya tafi ya je yana karatunsa hankalinsa a kwance ya san cewa karfe kaza ko da zai dawo an shirya masa da ci zai iya kuma kashi to na kawo da rashin wajibi rashin sauke wajibin da ke kan ta gefen abin da shafa almajirai shi ya sa har wani daga cikin shugaban kiristoci wanda ke nuna a wannan gari na sakkwato mai albarka wannan shugaban kiristoci ya ce yana ya shirya domin ya yi trenin ɗin almajirai miliyan ɗaya da rai almajiri miliyan ɗaya da rabi yana so a shi kirista ne ba kawai kirista ba shugaban kiristanci ba abin da ya kawo shi garin nan sai kiristanci dan da kiristanci zo garin nan to ya ce a shirye yake zai yi trenin ɗin almajirai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar zai musu trenin ya koya musu sana'a zaman suna da sana'a kansu suna masu dogaro da kansu ka gaya mun yadda za a yi ce shugaban kiristoci zai wa almajirai tirena wani irin tirena da musu shi ne kiristan da su tirena da zai musu shi ne mai da su su zama kirista kaga ka a tsara kenan yaro uban shi ya turo shi daga gida zuwa koyi alqur'ani ya zo an mai da shi kirista ba batun koyon alkur'ani ake ba a musuluncin ma gaba ɗaya an raba shi da shi za ka zai wayi gari maimakon ya hannashe ƙurani sai tafi na hannashe bible sai waye gari mai hukun hadda qur'ani shine zai zo yana zagin alqur'ani yana zagin wanda aka zo saboda alqur'ani yana zagin ba abota alqur'ani yana cewa dan yana cikin bata ya zo ya shiga Allah shi ya shi kuma ga wannan wajibin mu ne dole sai mu tsaya kallon almajirai wallan muna da kai to ga su almajirai ko sai bara ran da dan abin yi da zai ka daure a da biyar ka bashi da wanda ya daure rago mai bashi tafi wannan ba shi zai warware mana matsala waɗannan almajirai ba abin da zai nuna mana matsala sai yana buƙatar tsayawa yana buƙatar darasi yana buƙatar an taro da masana da waɗanda abin ya shafa da malamai da waɗanda suke sun san hanyar tattali hanyar zamantakewa wanda ke da ilimin muka game da irin gefen zamantakewa a zauna a yi shawara a wata hanya za a fito a magance matsalar yin bara su ba karatun suke da matsala ba domin qur'ani ke karantawa kuma qur'ani shine sukan addinin kuma babu qur'ani babu addinin kuma wanda yace ya kebe kansa da qur'ani bai laifi ba ya kebe kansa zai haddace littafin Allah abin da ya saka rayuwarsa a kan bai laifi ba to haka mu ko ya kamata mu bashi hanyar da ta dace ba daidai bane yaro ɗan shekara biyar ya wayi gari bai san inda zai je ba sai dai a ce tafi yanzu ba wanda zai je sai shekara biyar ya buga nan ya buga shi yana cewa sai wa fara shiga abu ne ce ya zai wannan na kwarewa wancan ba na kwarewa wannan musulmi wancan ba musulmi ba wannan mai wannan nabi wancan ba mummunan nabi to irin haka rayuwar yaran nan tana cikin hatsari babba musamman a irin wannan hali da muke ciki a irin wannan zamani da muke ciki rayuwar waɗannan yara almajirai tana cikin hatsari babba to don haka alhakinsu yana kan hukuma alhakinsu yana kan duk wani jagora da Allah ya aza masa jagorancin ruwa. alhakinsu yana kan dukkan ɗaiɗaikun mutane a dukkan shiya idan shiya ku akwai almajirai to alhakinsu kuma kuna da naku kaso na alhakin waɗannan almajirai matanku da matanku ba ku taɓa zama ko a masallacin shiya ko a wani gidan wani jagoran shiya ku tattauna cewa a shiyar nan tamu akwai almajirai guda kaza da kaza yaya za mu yi magance matsalolinsu matsalolin bara, matsalolin kaza yaya za mu yi mu yi karo karo yaran da mu kira malamin su mu ce duk wata ga abin da za mu baka amma abin da muke so ka killace yaran nan su daina fita bara su zauna su yi karatun alƙur'anin nan da ya kawo su za mu ba ka kaza a cikin ka dinga ci da su a cikin ka dinga saya musu abin wanki ka dinga musu kaza wannan ita ce ta mu gudunmawa amma ba ma so mu ga ɗalibi na ka guda akan hanyar yana ba kuma ba ma so mu ga ɗalibi ya zo karatun alkur'ani a waye gari mai san inda zai je sama wanda zai ci ba baka taɓa dannan cewa wata shiya ta kira taro ta kirawo mitin akan tattauna ya za a taimaka wa almajiran da ke shiya kaga ashe dukkan mu muna da dawo muna da namu gudun mu ya kamata mu bayar ba mu bayar ba to haka wannan al'amari ne ba al'amari ne wanda dan ba mu jara shi ba al'amari ne wanda ke ba mu ɗau mataki a kai ba to nan gaba wannan al'amari sai ya zo ya sanya kuka saboda yaran nan san har ma da za su fara tun yanzu ga shugaban kirista yana cewa zai tirenan don almajirai miliyan ɗaya da ɗari biyar haka shugaban kirista an kishin addini ne ba ka hada malaman addinin nasara da malaman addini kullum san addini da tsayuwa da sojin addini idan taimako ne da kyautatawa ba ka hada addinin nasara da addinin musulunci ayoyin da suke kwadaitarwa da taimako a alkur'ani ba ka samun ko rabin rabin a cikin littafin bible wanda suke kwadaitarwa cewa a taimakawa mabukata sannan kuma waɗannan yaran alkur'ani suka zo hada cewa ba bible ba to tun da alkurani suka zo haka cewa ashe ga mu masu qur'ani mu ne nasu ba waɗanda suke masu bible ba to sannan kuma idan kuɗi ne masu bible ba su fi mu kuɗi ba to me zai sa shugaban bible ya ce zai kirena ɗin almajiri miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar mu kuma mu taɓa samun wani attajiri duk yawan attajiran da Allah ya ba mu ba mu taɓa samun attajiri guda ya ce ya ɗauke matsalar almajirai na jihar kaza ya ce misali duk almajirin da ke jihar sokoto ko duk almajirin da ke jihar kano ko jihar borno ko jihar katsina ya ɗauke nauyinsu in dai almajiri ne a jihar katsina to ya musu sansani sansani wanda duk inda kake ga sansanin da za ka je ka ci a musu duk almajirin da aka gan shi yana fara a jihar kaza to na almajirin ba almajiri bane hakika kuma a bincika a je ya kai mutane waye da malamansa ko mutum samu kaga kenan muna da nawa suka ce ba dan da alhakin waɗannan dare yana kan yana daga cikin abin da za mu taimaki kanmu mu kan mu samu lafiya a rayuwa sannan kuma mu taimaka wa littafin Allah mu ɗaukaki littafin Allah shine mu taimaka wa waɗannan almajirai da suka ba da rayuwarsu ko ko iyayensu suka turo suka sadaukar da su domin su yi karatun al'adu. to ya kamata mu da mataki da za mu bi mu taimaka su wurin wannan al'amari da sauran matsaloli da dama waɗanda suka da bai matsalolin tattalin arziki da matsalolin ah, rashin aikin yi wannan waɗannan abubuwa ya kamata a ce duka masu matakin da za mu ɗauka domin gyara su mu roƙi Allah ta'ala ya gyara mana mu kuma mu ɗauki namu mataki da ya kamata da samu hoɓɓasa mu yi namu yunƙuri sai mu ji Allah Allah ta'ala ya taimaka mana sai Allah ya kama mana sai da wannan cigaba amma ba mu zama haka kawai mu ce za mu roƙi Allah eh, mu ji na mai koyi ba ba mu zama haka kawai mu ce za mu yi addu'a Allah ya ba mu kaza ba tare da mu mun yi yunkurin abin da muke iyawa ba idan muka yin abin da muke iyawa to kaga da roƙon Allah da muke cewa Allah ya ba mu kaza kenan ba da gaske muke yi ba inda da gaske muke yi to da mu ma mun ɗauki matakin neman wannan kamar kane kana da kuɗi za ka roƙi Allah ya baka kuɗi kuma za ka yi yunkurin neman samun kuɗin nan hanyar da ake biya samu kuɗi in hanyar kasuwanci in hanyar sana'a ne in hanyar noma ne in hanyar kwadago ne in hanyar menene za ka yi kokari ka bi ta tare da roƙon Allah Allah ya baka aiki ka ga ka zama ka wanda gida ka ce kana da roƙon Allah Allah ya baka aiki za ka roƙi Allah kuma za ka tashi ka nema to haka nan duk matsalolin za mu roƙi Allah ta'ala ya yi mana sannan kuma za mu ɗauki mataki da za mu bi domin mu kare wa kanmu waɗannan matsaloli to na roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya kaddara rayuwar mu zuwa ga wannan wata barka na roƙon Allah ta'ala ya yi mana waɗannan matsaloli na roƙon Allah ta'ala ya karkatar da a karkatar da hankalin duk wanda ke da hakki a wata matsala daga cikin matsalolinmu Allah ka tasar da su zuwa gare ta kuma Allah ta Allah ya hore masu basira ta inda za a warware waɗannan matsaloli muna roƙon Allah ta Allah ya shige mana gaba Allah ya zaunar da kasashen mu lafiya garuruwan Allah ta'ala ya zama mana da su lafiya duk wanda ke nufin garuruwan mu da tashin hankali da fitina da watsewa muna roƙon Allah ta'ala ya mana magani Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare kare mu Allah ya bunƙasa mana rayuwa Allah Allah ya bunƙasa mana arziki Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya ba mu lafiya ta lafiya cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka rasa rayuwarsu tun daga wancan makarar suka zuwa wannan muna roƙon Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya gafarta musu haka nan ma dukkan al'ummar musulmai da suka rasa rayukansu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu mu kuma da Allah ya karbi rayuwar mu har zuwa wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan jinkiri da Allah ya mana jinkiri ne da ayyukan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan jinkiri da Allah ya mana jinkiri ne na mutuwa daga laifukan da muka kasance muke aikatawa imani Allah ya sa aljanna shi wa kuma mu Allah ta'ala ya sake nuna mana irin wannan dama na baɗin baɗaɗa kamar yadda muka ji rama ya karanto mana ayoyin da a kansu muka fara wancan karan kuma a kan za mu tashi idan da na ji wasu na cewa kusan ba nan aka tsaya ba to amma ban sani ba da aka faɗa ne ba wai tsarin nan ne ba yau to da haka wannan suka ce inda rama ya karanta shine daidai kusan su ne suka bi yawa ko Wai da musu ko tashi aya sha a cikin ayoyin wannan sura ta suratul tahzib wato zamu ji karatun da su sai kuma mu shiga da bayani فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقوبا wannan aya ita ce farkon bayanin kissar annabi Musa da kuma Khidr abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da Khidr wanda wannan kissa ba ta zo a ko ina ba cikin Alkur'ani sai a wannan sura wannan sura ita ta ba da labarin annabi Musa alaihi salam da wannan bawa da Allah da ake kiran shi annabi Musa alaihi salam sababin wannan aya eh, sababin Allah ya ba da wannan kissa ko sababin aukuwar wannan kissa domin akwai bambanci na sababin sauka da kuma sababin kissa sababin sauka idan an ce kissa kaza ita ce sababin saukar aya to ana nufin kissar ta auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ayar ta sauka a sanadiyar wannan kissa kamar kissa saboda wanda da muke jin labari daga irin sa masa wata walla an ja abul a'ma kaga makaho ne ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzo kissar ta auku sai Allah ya saukar da aya bayan aukuwar wannan kissa sai a ce to wannan kissa ita ce sababin saboda wannan aya an gane ko to amma matukar kissar ta riga ta faru da dadewa sai aya ta sauka tana bada labarin kissar da ta auku da dadewa to wannan ba a kiran shi sababin nuzul kamar misali alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fi ta gona kissa ce da ta auku wacce sanadiyar aukuwar wannan kisa shine abin da ya faru na shugaban eh, garin habasha abraha ya yi yankuri ya taho da runduna za su tafi rusa ka'aba sai allah ta'ala ya murkushe su a hanya kaga wannan shine kisa da ta abu sai allah ya saukar da wannan sura ta alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil allah yana ba mu labarin wannan kisa da abin da ya auku da sababin da ya sa allah ya saurara kaga sababin da yasa Allah ya musu wannan hukuma shine taso wanda suka yi daga wancan gari da wasu saka ba to baka cewa sababin saukar suratul bil shine kissar Abraham saboda me saboda kissar ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga kenan ba ita bace sababin saukar aya iya ayar ko surar tazo tana tsokaci da bayani ga wata kissa da ta riga ta auku a an gane ko to haka nan wannan kissa ta annabi Musa ba a cewa sababin saukarta shine kissar annabi Musa da kaza kaga ba shi wani sababin saukarta saboda kissar annabi Musa da abin da ya faru ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudana ba kenan kuma a ayoyin sun zo ne suna ba mu labarin abin da ya auku to abin da ya auku har aka kai ga wannan kissa tun a wancan lokaci shine cewa annabi Musa alaihi salam wata rana ya yi kuduma ya yi kuduma mai ratsawa sai wani daga cikin saboda daɗin wannan kuduma da yadda kuduma ta ratsa sai wani ya shiga na musa wai kwashin annabi musa a bayan ƙasa a kowane ya kai ilimi sai annabi musa ya zama to masaniya yana da masaniya cewa babu annabi a bayan ƙasa face shi a wannan lokaci sai dan uwansa haruna kuma haruna kasar zai matsayin haruna ba matsayin da haka ganin cewa babu wani annabi da yake kusa da Allah a zamanin kamar shi sai sai ai babu wani wanda ke da ilimi a bayan kasa a wannan lokaci kamar shi annan musa ba da wannan kasa. sai Allah ya nuna masa cewa ya yi gaggawa da ya ya tuntuba ko ya tambayi Allah to da wataƙila ya samu labarin cewa akwai wani wanda ya yi shi za ka yanzu ya ba da ansa bisa ga abin da bai sani ba domin ba Allah bane ya masa wahayi cewa babu wanda ya je ka ilimi haka ba wahayi bane Allah ya ya gina ne bisa ga zaton shi sai Allah ya ce to kai kuskure ga ka jingina ilimi gare ni to da na ga ya maka haka ne ko ba to amma ya san da ka riga ka ba da wannan fatawa sannan ni kuma na san na aza wani bawa bayan ƙasa wanda na bashi ilimin da ba da haka in kana so ka san shi ne da tafi mahadar koyi guda biyu Shi ne majma'al baharai majma mahada jama'a ya jama'u kaga jama'a ya hada to majma'a mahada koyi guda biyu wasu malamai sun ce waɗannan koyi guda biyu ne baharan Haris wa baharan Rum tekun Farisa da kuma tekun Rumawa Ma'adarsu inda waɗannan teku suka haɗu Allah shi to idan ka je nan akwai wani bawa nawa wanda da ba shi ilimi abin da ban ba ka san cewa cewa da kai babu wanda ke da ilimi a bayan ƙasa kamar ka to ba haka bane akwai wanda ke da ilimi a bayan ƙasa fiye da shi ne wannan wuri to tun daga nan ko annabi Musa ya ce la abrahu ba zan gushe ba da haka la abrahu ma'ana sala asalu ba zan gushe ba ina tafiya shine malamai sai kaddara cewa asiru la abrahu asiru ba zan gushe ba ina tafiya ina tafiya hatta abluga majma'al bahrain har sai na kai majma mahadar waɗannan jiru biyu tunda Allah ya ce nan ne zan isko wanda ke da wani ilimin abin da ban sani ba domin ba sun ya na gan shi domin mai gan shi domin ya ƙari da ilimi wannan yana da muhimmanci ilimi Yan nuna maka ashe ko mai ilimi in ya ji inda wani ilimi yake wanda ya fi shi to ya kan tafi ya nemo ilimi ke sa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dade shi yake cewa na rantse da Allah babu wata aya cikin Alƙur'ani face na san inda ta sauka na san lokacin da ta sauka na san akan me take magana yace ce ba mu aya guda ɗaya alqur'ani fa ce ina sane da lokacin da ta sauka da wurin da ta sauka da akan aure da take ya ce kuma wallahi duk da wannan ya da nake da ga wannan littafi wallahi da zan ji labarin wani maluki guda wanda ke da wata masaniya game da wani abu na alqur'ani wanda ni ban da shi ya ce matuƙar abin hawa na kaiwa gare shi yace wallahi sai na isa gare shi na samo wannan abin da yake da masaniya a kai na daga alqur'ani wanda ni ba sani ba to wannan ne hikima ta malamai duk yanda kake da ilimi kana da buƙatar ayi kuma duk yanda kake da ilimi akwai wanda ya fi ka wala Allah ka sani wala Allah baka sani ba amma akwai wanda ya fi ka kuma wanda za ka je gare shi to za ka ƙaru da masaniya ga wani abu wanda zai to wannan yasa annabi Musa alaihi salam ya ce ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma'al bahrain aw amdi yahuwa ko ko na ko ko na tafi tafiya ta zamanan nata mai yawa shine hukuma al-hukum jam'u iqra iqra shine zamani wanda Allah ya ce wa la bi fiha ahaba sun zamanan nata to da haka zan yi tafiya ko da tafiyan nan ta kai ta lokaci mai tsawo ko da zan daɗe ina tafiyan nan to sai na yi ta domin in je in kai ga wannan wuri domin ga wannan bawan Allah wanda Allah ya baiwa ilimin abin da bai bayar kuma ba wai kawai ya gan shi ba domin nan gaba zai zo ya gaya mana yake cewa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta kaga wannan shine maqsudi saboda me ala an alimani domin ka sanar da ni cikin ilimin da kake shi da ka jina kaga shi maqsudin annabi Musa da ya gana da wannan bawan Allah shine domin ya karu da ilimin da ke gurinsa wanda Allah ya tabbatar masa cewa lalle wannan yana da wani ilimi wanda da Musa bai shi na eh, Allah ya ce falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka sa kaga nan da mirin mutum biyu balaga da da mutum guda ne sai a ce balaga an gane ko kuma da ake imam da wani zulkarnai fa a ba a ba hatta ila balaga maghrib ash-shams hatta ila balaga matli ash-shams hatta ila balaga bayna sattai kaga ne shi guda ɗaya ne sai aka ce balaga to amma nan sai aka ce balaga a su biyu saboda nan Musa da da Allah ya gabatar ya ce wa qala Musa li fatahu yana nan Musa ga yawa yaransa shi ne Yusuf bin Nun yace da shi ba zan bushe ba ina tafiya har sai na kai wannan guri na mahadar teku guda biyu yace falamma balaga yayin da suka isa kaga ce tafiya ta su su biyu annabi Musa ya tafi tare da rakiyar wannan yaro nasa Yusuf bin Nun ko da yaushe yana tare da annabi Musa alaihi salam kuma yana da cikin rajulani waɗanda su suka kiyaye alƙawarin da annabi Musa ya musu lokacin da annabi Musa ya zaɓi wasu mutane ya tura su a kan su je su gano musu labarin mutanen da Allah ya musu umarni da ziyara suka tafi annabi Musa ya ce da kamar da kuma ya fara sai kun zo kun gaya yayin da suka dawo da can suka zo suka dinga karyawa mutanen su gwiwa suka ce ai ba fa iyawa da waɗannan mutane kun ga da suke kaza kaza shi a yusha min nu da din yau yawfana su ne waɗanda suka dinga mutuwa da mutanen hankali suka ce ai tunda Allah ne ya muku umarni ku tafi ku dogara ga Allah ku yi tawakkali ku sa kai kuna zuwa Allah zai ba ku fa idza da mu fa innahu ghalib suka ce ga abin da za ku ku da yusha bin nu yana da daraja yana da kima sosai shi suka fita tare da annabi Musa alaihi salam Allah ya ce falamma balaga majma'a bainihima nasiya tutahuma sai suka mance da kifin su shi shine kifi suna tafa da kifi kamar da kissar cewa kifin matacce ne mataccen kifi ne suna tafiya da shi kuma Allah ya wa'ayi wahayi cewa duk inda suka zo idan suka ga wannan mataccen kifin ya rayu to nan ne gurin da masu mawa Allah ya ce da aka suka tafi da wadataccen ihonsu suna tafiya a kan inda za su je su ga inda kibi ya rayu da sun ga an kai ga inda kibi ya rayu to shi ke nan ne ya suka tafi suna tafiya har suka zo wani guri sun dan zauna sun huta sun tashi sun tafi sai shi yusha'u ya mace da shi shine nasiya hutar kifin yana ga yusha kuma shi ya mace malamai suka ce amma an jingina mantuwar zuwa gare su Allah bai ce ya wada, ya ce ya kaga da kowa ga mutum daya sai ya koma ga yusha saboda shi kirki da ke to amma sai Allah ya jingina zuwa gare su su su biyu ya ce nasiya su biyar suka mace malamai suka ce saboda annabi Musa alaihi salam ya mace bai tunatar da shi ba shi ma kuma ya mance da batun kiri, da haka mantuwa ta shafi kowanne su duk da cewa kowanne bangaren mantuwarsa ta bambanta da tarayya shi ta da Musa ya mance bai tuntube shi magana kifi ba shi kuma ya mance ya ba shi labarin kifi Allah ya ce fattakhadha sabilahu fattakhadha kaga wannan isnadi na Abu da sai ya riki sabilahu hanyarsa ta farkinsa bil bahar cikin kogi saraba saraba shi ne kogo kamar yadda ka san kogo haka ya dauki hanyar sai din da tafiya cikin ruwa ma'ana wannan kifin wannan fatan ala sabila hu fil bahri saraba shi kifin nan inda ya sai da kifin anan kifin ya tashi anan Allah ya tura masa rayuwa Dan wa ce da shi ne inda suka je suka ga kifin nan ya tashi ya rayu to nan ne wurin da sai da yake to da suka je sai suka mance da kifin a ashe mun ce wasu da kifi jibi ya samu rayuwa nan ne dama wurin kuma ya shiga cikin ruwan ya yi tafiya ba kaman goge. a kaman kogo haka yau suna cewa yana tafiya alamar tafiyarsa tana ruwa bai da alamar tafiyarsa da haka idan ya lankwasa nan sai alamar lankwasa ta tafi da jikinsa ga sha ta jikin shi a wurin ya lankwasa ya yi nan ya lankwasa nan haka duk inda ya bi a cikin ruwan nan ga sha ta tafiyar kifin nan yana tafiya a cikin ruwa Allah bai sa ruwa ya tattabe wannan alamar tafiyarsa ba to ne Allah ya ce fattakhara sabilahu yadbahu sarafa wannan shi shine labarin kifi da haka kifi shi an zo inda Allah ya masa alƙawari inda aka zo da ya samu rayuwa to an zo ya samu rayuwa ya shige ruwa ya ce. su kwanan Musa sun fita mutum kifi sun mance da mutum kifi har sai da suka yi ta tafiya suka wuce wurin da ya kamata su je suka yi ta tafiya sannan sai da aka kai nan ga sanadiyar da ta sa sama su waiwayo batun kifi na'am فلما جاوزا ce falon ma jawaza yadda suka ƙetare wurin da ya kamata su wuce shi ne jawaza ƙala da fata wasu ya annabi musa ya ce da wannan yaro nashi shi ne yusha wulino ya ce na, mana ana ba ma abin kalacen mu shi ne wancan rana ba ma abin kalacen mu laƙad lafiyina min safarina hada nasaba annasab shi ne wahala wahala shi ake kira nasab da haka ya ce haƙiƙa mun sadu da wahala laƙina saduwa na sabar da wahala min safari na cikin wannan tafiya tamu mun haɗu da wahala mun sha wahala mun ji gasa ku to mana da abun kalacen mu mu ce ko wannan matsala ta da gure mu ba da sassauta sun mu ƙara dorawa tunda har yanzu ba su ci cewa sun kai wurin da ya kamata su ba a sha kai da mace na قال zauna muka jingina ga wani ɗan dutsen nan inda muka jingina a dutse ka za muka ɗan samu tsayawa da ɗan yin sansani ya ce to fa inni da su kirkuta sai ce to ya dama ce da kifin nan ta ka ga tafiya ta kare dole a koma da baya saboda kifin dama da jagoran idan babu kifin ba san yadda tafiya za ta kare ba dama alamar inda tafiya za ta tsaya shi ne kifi duk inda aka je kifi ya tashi ya rayu to nan ne inda za su tsaya to yanzu kifin da shi ne alama yanzu babu shi ta gama magana tafiya ya ce dole a dawo a zuwa da fi kifi domin kifi shi ne abin tafiya Allah ya ce fartadda ala ata wa ma an sanihi illa shaytan ba abu ne mantar da ni shi shine an sanihi haka shi kadai daga cikin qurra yake karanta to ma an sanihu an gane ko wannan ha'un ha'un ce ta lamiri ha'un lamirin mutumin da baya nan shi ake cewa a turanci mutum na uku mutum na farko a turanci shine mai magana shine mutakallim shi shine ni mutum na biyu shine wanda ake magana yake da wanka shine mukhadaba a larabci shine mutum na biyu a turanci shine sa kai mutum na uku shine wanda baya nan ake magana a kansa sa shine shi an gane ko to wannan ku shine lamirin wanda baya nan idan guda ɗaya ne idan su biyu ne sun zama huma idan su uku ne maza sun zama hum idan su uku abin da ya sama idan su uku ne abin da ya sama mata sun zama hunna to wannan shine lamirin mutum da uku wannan lamirin haƙun din wasalin ta damma ne asalin wasalin haƙun din shine damma za ka ji ana cewa kitabu alamuhum darawahum saboda da ta da ka tana zuwa da damma cikin kowane yanayi illa a yanayi guda biyu idan kasara ta gabace ta to a lokacin da take rikida daga damma ta zarto ta kasara an gane ko za ka ce kitabuhu da raba hu amma an ka zo bi sai ka ce bihi ka raba a bihu an gane ko kaga ɗaya kenan kasa abu na biyu shine ya'un daurariya idan ya'un daurariya ta gabace ta tawabin ya'un din madda ko ko ya din lim in dai ya'un ce daurariya ta gabace ha'un to nan muhammad tana da kasara sai a ce ilaihi ba a cewa ilaihu fihi ba a cewa fihu an gane ko to a waɗannan yanayi guda biyu kadai ha'un ke zuwa da kasara kun ga daga cikin wannan yanayi akwai wannan guri wa ma ansanihi kaga ya unsa gina shi ta zo an gane ko tunda ya unsa gina shi ta zo kabula kaga yayi kama da fi hi ansanihi an gane shi sa dukkan qur'a suka da shi wannan saboda ya unsa gina ta zo suka wani kasara sai hamsin shi kadai duk da cewa shi ma duk inda ya unsa gina din ta zo kasara yake amma sai a wannan guri guda daya da irin sa a suratul fajr inda yake cewa wani awfa bi ma ahada alayhi Allah sai ce alai kul an gane ko kaga salansa alayhi saboda ya wasa gina tare haka nan shi ma wa ma ansanihi saboda ya wasa gina tare to amma hafsun a waɗannan wurare guda biyu sai ya saba wannan ƙa'ida sai ya ce wa ma an sani ku wa man amma bi ma ahada alaihu an gane ko wa kuma ma an ni? wa man amma bi ma ahada alaihi Allah kamar da yake a sauran kira duka. wannan ƙa'ida eh, ce da kuma salo na larabci wanda wancan shi ma akwai masu wannan salo cikin harshen larabci don haka wannan shi zai canza ma'ana duka ma'anar shi daya ko an karanta an sani ko an karanta an sani haka ne sai Allah ya ce ma an sanihi ko ma an hu illa shayla ba kowa ya mantar da ni shi ba sai shi kaga shaydan shi ya sanya masa mantuwa duk da cewa asalin mantuwa ba da mantar da kai sai Allah Allah shi ke kaddara kamar yau. Allah shi ke kaddara kacina an gane ko shi dan yana sabbaba maka sababi yana sabbaba maka sababi saboda wata manufa ta sa idan bai so ka tuno da abu saboda muhimmancin abun gare ka sai sanya maka mantuwa ka idan kuma lokacin da yake so ka tuno da wannan abun saboda tunowarka da shi wannan abun zai shagaltar da kai ga wani abu wanda yake muhimmi ne a gare ka sai sa ka tuno nan kamar shi yasa shi ne ke tura maka wasu wasu da tunani a lokacin da kake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin wani hadisi ingantacce yana cewa idan an kira sallah shedan zai arce ba zai dawo ba sai an gama kira sallah an gama kira sallah sai ya dawo sannan da zaran za a tada iqama sai ya sake arcewa ba zai dawo ba sai an tada iqama sai ya zo idan mutum ya su sabati har ya dinga sa ka tana tana abin da baka zama dole tana shi wala Allah ka jefar da makullin ka kama ce ina ka jefar da makullin ka jefar da wani ID card din ka ko wani form wata kila ka yini kana nema ka yi ta tunani babu inda baka bankada ba kana neman wannan amma ka kasa gano inda ka sai kana ta sallah saboda muhimmancin Sallah na gare ka da kuma irin dama da shedan da ribar da shedan yake ci idan ya jefa maka tunani cikin sallah sai shaidan ya zo ya san babu abin da zai shigaltar da kwakwalwarka kamar abin da kai yini kana nema duk hankalinka ya tashi ka gani ba sai shi a ce ah, lokacin nan da ka jawo kwanan nan da ke cikin karkashin gado kana neman abu har makullin ya fadi har kace barin gama abin da nake nema dauka ai a ta gabace shi kaga shi ka ne yanzu ya jefa maka wani mabuni yanzu hankalinka ya fita ga sallah yanzu tunanin ka na cewa haka fa aka yi haka sai ka tsaya biyo baya sai hankalin ka ya koma kan wancan sallar ma Allah Allah kake yi ka fita da gare ta har ka karanta wani abu baka sa abin da karanta ba dan ka tafi ka je ga wancan abin da kai ne kana ne ba to haka shi dan ya shiri ba kan kurbana to wannan yasa yace wa ma an sani illa shayba saboda shaydan shi ke sabbaba maka kai masuwa, amma babu shaydan bai da ikon masa da kai ikon sanyawa ya auku waqi'iyan to wannan yana bukatar Allah shi kadai Sai zan zai sabu ba wannan amma hakikanin abin wanda zai gudanar da shi shi ne Allah to yana daga cikin ladabi dukkan abubuwa da suke irin wannan ba a dingina su zuwa ga Allah shi sa daga suna tura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayka was sharru laysa ilayka ba a dingina wa Allah sharri an gane ko duk abin alkhairi sai a jingina wa Allah annabi ibrahim yana cewa a ah, fara'aitun makuntun ta abubu an tun ma'awa hukumar fa inda aduwwun li illa rabbal alamin kaga sai ya fara siffanta rabbul alamin sai ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi wanda ya halice ni kaga ni ga halitta zuwa ga Allah fa huwa yahdini shi ke shiyar da ni kaga shi jingina shiriya zuwa ga Allah wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wanda shi ci ne ya ci shi ne kuma ya shayar da ni kaga ya dingina ciyarwa da shayarwa zuwa ga Allah sai ce wa idza maridtu idan dai rashin lafiya kaga bai ce idan ya mai ya sanya mun rashin lafiya saboda mai saboda rashin lafiya ba bane mai kyau da ake sai bai dingina shi zuwa ga Allah sai ya ce idan mai rashin lafiya fa huwa yashfini sai ya ce shi ke warkar da ni kaga warkarwa abu ne mai kyau sai dingina shi zuwa ga Allah to ne na da cikin babu adab ba wai yana daga cikin babu cewa ba Allah ke sanya rashin lafiya ba Allah ke sanya rashin lafiya shi ke sanya waraka an gane amma sai ka jingina rashin lafiya zuwa gare ka kace na yi rashin lafiya amma waraka ba ka ce ba warke sai ka ce Allah ya warka da to ne da daga cikin larabi to ne su ma sa ku da mu an azkurahu ma shi yawan da ni daga tuna wata fara fil bahri ajaba sai ya ɗauki hanyarsa shi ihun a cikin ruwa abin al'ajabi shi ne wannan alama. da ya tafi yana barin alama, da ya tafi yana barin alama. to wannan shi ne abin da ya auku da kifi yanzu kuma alama da Allah ta'ala ya ba su sun same ta don haka wannan wurin za su isko wanda Allah ya ba shi ilimin yana da to me ya faru insha Allah ba za mu aya wannan in Allah ya kai mu gobe za mu dora mu ji ya gudana bayan annabi Musa ya san wannan guri me ya faru ya ga wannan ba Allah mu gudana da kansu insha Allah to da za mu ba Allah ya nuna mu lafiya ko ba ya mana wannan ibada ta azumi ko wannan da alhamdulillah Allah ya

so ba sai da bai kuma da ya dauka mutum na ce wani lokaci yayi na haka da za mu jinke ta tambayar zuwa gobe amma dai karkare zan a madadin dukkan yan uwa muna taya yan uwa malam kabiru sabo murnar kammala da girinsa na uku shine da girin da wanda Allah ya taimake shi da kammalawa yan makonni da suka gabata cikin wannan wata na shawara da ya gabata Allah ya taimake shi ya kammala ya samu shahadarsa ta doctor da muna ce wata fadilatu sheikh da bai da zama fadilatu doctor da wanda ba da Allah ya barka da wannan shahada Allah ya sa shi muriyar da kuma Allah ya al'umma ta amana da wannan shahada da samu kuma Allah ya sanya ta. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi